Allah ya kare mu Allah ya kiyaye. Wa ka zama da Allah. ayyukani da abin da kama da shi ne na da rikice-rikicen duniya duka annabawa sun samu yawa sai dai bambancin su mu su ga Allah mai ko ga mutane zuwa bambancin su mu su ga Allah mai zuwa a cikin da mu ko ga mutane zuwa a cikin da bambancin su wanda ya mai zuwa ga Allah ya cewa wanda a bambancin musulmi ne amma suna samun matsala Allah ya ce wa zakar na da na ruhu lalle a da ruhu ya kira mu lokacin da matsala ce matsala bi kauli ne a ga ya ce rabbi ani wa garuhu fantasir ya Allah ni fa araja ayi fantasir Allah ka kawo nasara ka kawo gudunma ruhu na ta mai jawa rabbi ani wa garuhu fantasir rabbi ani wa garuhu fantasir ko da mutum nawa da ke fara da kai kana ta meme maimaita wannan in dai warka ka wani da baki haka ne yake ga zuciyarka da ita na Allah kana iya kana ga yawa da kuma za ka gama in dai zuciyarka abin da baki ka ga wani ya yi to wannan shi ne abin da nuna ya ci ta ni ba ana jira ne ya Allah ka kawo gudunmawa sai Allah ya kashi a zuwa ta yi ce bala ne wannan ma da lalle ma da lalle masu an samu na abu kuma an samu ya fa ai da ana alakawar yayi yi abu a gare mu game da mutane ba a daga dawo mun ta hanyar da su gari duk duniya da ta saba mai ne wannan abu a duk duniya kuma sai Allah wannan addu'a ce mujarraba duk wanda bai cinci mutane ba suka cince shi ya rika maimaita wannan addu'a rabbi anni magaru ma tasiri rabbi amin wa garin wa wata sai to ko da duniya ta ci gaba ba a kai in dai bisa ga rashin gaskiya ne kai a bisa ga gaskiya da Allah bai kai ya zuwa ka abinda da ya haka sun ce ka ji kyau tsakanin ka mun ga na ne mai tsawon abu Allah ya ce wa ranke na sai muka tsayar da allah mu muka tsayar da allah annabi mu da irin wannan abu Allah ya yi wa alamu iyali ayyukan mata ta wa illa alladhina amanu bi ko kuma an ce shi ne wanda suka imani shi wa kama nuna shi aka su rubuta alaihi fi asabina cikin dabi muka tsira da su ne ga da abin da ga cikin wani abu da ma a kun ga wani abu a lokacin kun ga su annabawa da sun samu matsala ko da su ne su a a

musamman a na rama ba ka kuma shekar cewa Allah bai yi kira ba domin cikin rama nan ta ce ya koyo kayayyaki ko kuma nan kasa kun ga kayayyaki sai mulkin kasa kuma suna na hanyar suna yi a tura to wanda saboda rama ta yi ba babban mulki ne wanda bai kauna ko mulkin bai kauna ce kaka ka ta shahara masu ne ba ka san Allah ba ne rama ta ta sawa ne duk wanda ka kauna Allah ba su kauna amma ya ba su lafiya ya ba su abinci ya ba su abinci ya ba su gidaje da abubuwa hawa ya ba su mataye ya ba su gudu ya ba su gudu duk da bai kauna su da kafa wanda ya ce saboda ka wanda ya sa Allah ya tuni ne da al'amari ne ku rika ne da al'amari da kuka Allah ya da mu Allah ya gaya ya mutu da kuma Allah ya kare mu Allah ya kiyaye وجعلنا ذريته وجعلنا la nihayata laha lalle albarka ta ko ba ta da amma idan mutum ya mugu a musai mala ita ko inda la'ana lalle la'ana tana kai abin da misabi a cikin nakibi tana kai ga hasari a cikin ƙarfi da kawai kun ga la'anar Allah ne saboda haka ku yi aiki na kwarai don ɗiyan ku su tashi kamar ayan shuka bisa tsari sai suke abin kwarai su ci gaba da rayuwa mai wajen aka zuriya da mun sai zuriya ne saboda aikin da yana bayi mun sai ɗaya ne da jikoki ne da tattaɓa ne da dangada haƙi ne kuma baƙi su ne masu tabbata a cikin ƙasa wannan su da mutum sani mutane dukkan su cikin tsaro da su alaihi salam wa kana lahu dalaka auladi shi annabi ibrahim wato annabi ruwa wala kana na ruwa annabi yana da ɗaya guda a kalafarka Allah ya da yawa su kai guda samun fahimci wa mu abin a shi samun shi ne ba balaraba larabawa daga ɓangaren samun wa farisa da mutanen farisa wa ru da mutanen ru duka ɗaya annabi ruhu ne ta yi ta ɗanai wato samun wa hamu yana da ɗanai biyu hamu a cikin wa huwa abu shi ne kuma baka ba duka baka ne ɗaya a nan annabi nuhu na tarihin ɗanai wato amma wa ya fi su yana da ɗan ya fi su wa ba a kudur shi ne kuma mutanen da turkiya wa hazar da kuma abin da su kuma sunan kabila ne yanayin turkiya wa ya fi su ma fi cikin da ya yi akwai ya fi su da ma fi su وما هم هكذا سواء كان الدين وتركنا عليهم من قرن كتاب أمر سماء حسن أبقينا عليه بناء حسن من قرن يقوم كتاب بالآخرين في المسائل من الأنبياء من النبوة والأمم الأمة إلى يوم القيامة فزوا على القيامة دكا متى نكيري سنة يا محمد دكا متى نكيري سنة يا رسول saboda namijin kokarin da yi wajen tsayawa ka ala Allah don matsala ta samu ga Allah ɗaya ka ke ƙara in ya ji ma akwai zuwa wurin kowa huta ɗaya ka ce a kawo shi ga Allah ya kawar da sallah ya nemi gudunmawa ga Allah yanzu sai Allah ya hore mai hanyar da zai ko shi wani aiki ko shi wani sana'a sai ya samu sai ya ci abinci haka Allah ya yi masu haka kuma su masu yi da Allah su da ta'ala to wannan bai tsaya ba Allah ya ce muna gaisuwa a salamun guda ya zama jiki guda ya jika mai kasa to ginin nan ta kasance ta tawaman da da tsakanin da guda mai ta zama ta yara kanana wato marayu tsakanin da guda a cikin gari irja a ranar lokacin da annabi ibrahim ya zo allah allah ubangiji ai ta ba wakata maji ya ga allah ya bi allah kuma ya bi annabi abinda annabi ko ya kira a shi wakata maji ni bi kan sani lokacin da ya zo da zuciya wata salimin min shakki ta tsira daga shakka zuciya ce ba ta shakkar komai idan an ya tabbata allah ya bi shi wa gairi ba ta da wani abu wanda ba shakka من آفات قلوبنا أي نشورا وهي ومن العلائق توسع قوة من علاقة مرجعه فصل شكوري أي نشورا تسنى اليوم أما babban aikin zukata aiki biyu ne babban aikin zuciya aiki biyu wato na ɗaya kwaɗayi na ɗaya kwaɗayi da biyu hasara waɗanda su sun kai aiki da haka ranar da annabi zuwa da ya shigo jirgi an halaka kowa da kowa kan mutanen da a cikin wanda muka yi mun faɗa yanzu ko da ya diba ta musu sai ya kashe ta iblis sai ce Allah shi la'ane ka rika wa ka jirgi na yace na shigo domin in kama zukatansu in bakka da jikinsu ni ko kama ba shi da ya kawo sai ya ce to Allah shi la'ane ka da ni ka kawarwar da mutane ya ce da abu da ya kawarwar su zama ba a ko ba zan gaya maka ne ba sai Allah ya ma annabi ruhu wa ya ce ka ce da ni da ka sa a ba ka ba ko ne ya ba su da wani muhimmanci da ka ba sai ya ce to zan fara ya ce hasara ya ce duk abin da kake ina yi ne hasara na ne fara da abin da annabi Adamu ya yi wallahi ba a da kai so ka ga ne an kora daga aljanna an kora daga wuri kara duk asara ta kai ya ce to da ita ne ba da mun daga ya zo ba ya ce to ni annabi ya ce ka ga da balai na ya zo da aljanna waɗanda abubuwa biyu ya ce wallahi ba su ne ba ba ba kama ba waɗanda suna cikin manya a yawon zuciya da zuciya ta cuɗaya ga waɗanda abubuwa da rigina ta sami Allah ya kare kuma Allah ya kiyaye shirkala in

sai ya ce a kan yanzu kagen karya ya yi mata a kan yanzu kagen karya alihatar an alloli dunan layi kuma bayan allah da bai duna kudu yanzu kuna fi kenan wani abin kota wanda ba allah ba wa ikan wa ma'udu da wa alihatar wa ma'udu wato abin da ne ya ce abin da yanzu ku babu abin da kuke yi sai ka gangara wanda ya kuɗe a ce a yi kuwa su wabar da ne kayan da ta shi karya mun yi ta ita ke ce ma ne a yi ta abu abubuwa na gaya lafiya da kuma wani allah kuke motawa domin duk abin da ake yi ma allah na laifi babu kama a shirka shi duk laifin da aka yi da allah to shirka ta da girma ko wani irin laifi shi yasa bakar ya ce yana gafarta ma komi ya ga dama amma ban da shirka la ya ga ruwa a yi shirka bai ya biya duk ramar nan da gajiya ta ce mai yawa baya ba shi ta yi an je ranar lahira ga wanda shirka ce shirka tana da girma a wurin Allah har Allah bai ya yi Allah ya kare mu kuma Allah ya kiyaye Allah ya kare mu daga shirka kama water sai a kawo inda gunki a ajiga ana ɗiɗi tare a dawo gunki ya sa a barka sai ya dawo da ɗiɗi kuma sai ya ɗauko tuwo ne ya kawo da shi wanda bai ya ci wanda aka ga a kawo don da ya ci gunki ya gaba gaba. To haka suke yi a suka ɗauko abincin su suka kawo inda za a mu a ce wani abin nan akwai akwai tabarruki gunki zai sa albarka to akwai gara da rahu akan gobe suka shawo da su su ci wa kanu da sayyid ibrahim sai suka ce masa yi na ibrahim a farin ma'ana tare da mu don ba ta fi tare da kai ta sai kallo ma allama annahu ya abudu a ayatul alaiha zai da nuna masa kamar shi ma ya dingina ga ga tauraron kamar da su ma suka dingina ga tauraron liya ta anna liya ta liya ta don su ya dogara shi wato su yadda da shi don kallon tauraro a wurin su kana musu mamura da yanki kuma abin da aka aka yi na wato abin da ake ta nuna a ta to bayan ya kalli tauraro to kada in ni sakin sai ce ba da lafiya aliyu ba da lafiya ai sai asibin zai yi rashin lafiya da ya ɗibi tauraro sai ce ai ni zai yi rashin lafiya sai ya tsaya yana wasu maganganu wannan maganganu da ya kai ba ta wani dokokin amurin tafiya yadda yi akwai ila ana ya tun ga amurin su kuliyar asna wani ya aka am an tara abincin ga da yawa kowa wanda ka iya wani ya kuma abinci ne wanda yadda ya yi kuma sai da yake ya yi ba ba shi na ba domin in dai na su za su faru wanda ya sa su yan ko ba alloli na wanda ba su yi magana wanda ko bai zai iya magana bai ko bai gane wanda ya taba shi ko bai dace a wata ba ko ba daga kawo sai labari ya kai ga mutane mai mara a daga wani wanda ya magana a zuwa ne ya ce ibrahim na magana da kuma sai ke magana ya

Mr. McConnell. shi ya haramce su min na hafi da sassa wa da wani da sassa wa abubuwa da ku Allah shi kare ma da ku kuke bauta wa abinda Allah ya haramce shi wa mata abudu a mata abudu ma masariya wa kila ma bi wa kila gani Ibrahim salatu wato ya tsara allolin ya jarraba mutanen su suna shawara da za a yi su ce a kone shi waɗanda su ce a kone shi waɗanda su ce a ɗaure shi to masu cewa a kone shi su karanta a rubutu wato a iranin da kewa iranin da ke nan a sannan mawlaku khilafa wato a haka mawlaku haka to cika shi da itace in kun ka cika ranar nan da ita ce da gina wani rubu rubutun na da muhasa mai wuta kura mai wuta wani gani ta hama idan wata ta buru hancin tana tashi tana kai mai ga kankan nan da ta kai ta ji daɗi ta haka ko usul ne aka yi aka yi ta ce ibrahim ya ce kuma shi rayu a ba ce ko ina ba ya san masu ya kone shi ya san masu ya kone shi wato ba ka iya halin mutum in ba a Allah mutane da yawa wanda an shirya a kashe su a masu ɗan da rasa hajjar kuma ba su da ko kuna saboda ka Allah ka kashe wa ko wani kuje wani shi ne kashe a shi ke rasa za ta ibrahim ya je ko ina ba a ɗaure shi za a kada shi cikin wuta in ji masu tafsiri masu sun ce mala'ika biyu ya ce ya ce ibrahim na zo ne da ya tarbi ka ya ce allah ya a'a ka ya ce a ni ne na san kai a kuke aiki da saboda ka ni zo a kama ya ce ta hiyar ta ba da ta ta gaba hasbi allah wa rahmatullahi

قولي قولك والسلام عليكم zai ya samu su kuɗi gari kuma mana Allah ya mutunta su cikin ruwa cikin wutar aka yi tarki aka tarki aka kewaye tarki nan da ya itace wa'anda bai ke sayan su sanda yana ta abin da ta duniya a can duniya da yi ba ya sai itacen malam ita ce wani abu gashi ya yi biya manyan manyan Ibrahim ci da shi ga ɗan sarki ne a yi ga ruwa masu sanyi Ko san ruwa kewaye da ce haka wato sanyi suka yi kuma sanyi mai sa lafiya ba da na kira wani sanyi mai sa lafiya malam ga yi mai mai wanda shi ka yi dutar nan daga hawa ya gyara kaya ne ya ci daɗi lafiya saboda haka an da abubuwan da aka ƙari ibrahim ya yi daga cikin motar nan yana lahiya a dau fakarajin minan na yi sami ne ya da wani sun kai a duk abin da malam babu wanda Allah ya kira da wahala da ba da iyaka kuma wanda ya zai faɗa da daga aiki na Allah kun da Allah saboda ka taba shi da Allah ka kai yaki mana ko wani yau fakar adalci bin Allah wanda ya adawa da ni ga masoyina wanda ka yi da'a da biyayya fakar adalci bin Allah hakika na ba shi sanarwa cewa za mu yaki da ni shi ba da masoyin shi ba ni ne zai yi yaki da shi don kara masoyina Allah ya ce ba saboda kana duk wanda ya ce zai faɗa da mai addini in ne mai addinin gaskiya a gobar ya ce wanda ya ci marmama in ne mai addinin gaskiya wanda ya hana addinin karya ba da a da sauran amma in dai addinin Allah to Allah ya yi alƙawarin kare addini da ya kare mabiya addini shi ya sa kun ka gari duniya kahiran duniya sun zo sauki wato cikin miliyan ɗaya kahirai sun kai ɗari tara da tisɗin da tara da mura da wasu lokin kare ya kada kama ya ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da aka yi inda kare yi musulmi saboda mutanen Allah mutanen Allah abinda kuma gani da wasu abubuwan da kuma da bakin ciki mafi yawa su musulmi na gabaki amma ga zukata tsari suka ga zukata tsari da ma ko tsarikoki ko kuke ko wanda kun ka gani ko wanda kai babban malami cikin su boka ko kai babban malami cikin su boka kun ga an bar addini al'umma ba su abu ba shi sa ba gane wasu abubuwa da ba tun da Allah yana tare da musulmi kuma yana kare saboda haka duk abin da za ku yi idan Allah abin da za ku bari ku bari idan Allah domin Allah ya kare to bayan Ibrahim ya yi daga cikin wuta wa kana da bi za a yi ila wa qala inna na sa Allah ne da shi kuma ko nuna ba dai biki ga ce ba ko na na ya ci ko ya tsayawa ga aikin Allah ne da magana Allah ta wallahi Allah ne mai wani ko daga kasuwanci kuma a gaskiya na kayan yi na kai magana amma gaskiya ba ta ce duk wanda ya rike Allah Allah bai wani wanda ne kasuwanci abu muslim al-kawlani ko sai lokacin da al-asrar al-asi ya sa shi wuta ai kun san da ya sa shi wuta bayan ya kafa cikin wuta ai wutar da ya kafa cikin kuma ala saboda sai san boka ne kwararre bokanci ya kai shi karshe ci shi ya bama ba amma ai kun ga bai kona ko suna ba kuma wuta ta kama sosai da haka kwarai abubakar ka taho mu taimaka mutumin da yake cikin al'ummar muhammadu sallallahu suka kira shi ya zanna gaba a kuma kuma ya koma baya gani suna ta kado ne suna ta kado ne sai kuma masa kaloli saboda ka Allah ne ko gobe mutum ya rike Allah ko gobe mutum ya rike Allah Allah na gani shi Allah ko rika shi Allah bai Allah bai saba Allah bai saba Allah ya ce mu kewaye ba mu iko ya Allah ya saba Ibrahim ya yi kira daga daga daga tsakanin jama'a domin ya gane rinjaye ba wa qala inni zahibun ila rabbi yace ni zan yi tahiya inni zahibun ila rabbi ni zan yi tahiya zuwa ga Allah ubangiji ai muhajiran ilai zai hijira zuwa ga Allah min da da kuburi in bar gidan kabirci sai hadini ila haisu amarani ila haisu amarani wato zai shirya zuwa ga inda ubangiji na umarce da bil masiri ilai da tahiya zuwa wurin wa huwa asham shine kasar sham qala muqatil muqatil yace huwa awwal man hajara ibrahim shi na mutum na farko wanda ya hijira mina halki cikin halittar allah shi ne mutum na farko wanda ya fara hijira ya hijira ma'alutin wasara tare da abin da tare da annabi lutu da kuma sarar zaune ta hu mata ta yi sun hijira ila abin mukaddasa zuwa ga kasa mai tsaye falamma wasal ilaiha lokacin da annabi ibrahim ya isa ƙasa mai tsarki wato ƙasa sha ƙala rabbi habli waladan min salihi sai ya rika addu'a ya Allah ka bani da na kwarai cikin salihi lidda a wace ilai ka ya kama min wa'azi zuwa gare ka wa da'ati kuma ya kama min ga ayyukan da'a li amrika ga al'amarika ya Allah ka taimaka min wa yuqnisni kuma ya ɗebe mini kewa bi al-gurba wajen zama baku saboda idan kana baku ka ce kana bako ga wuri to idan ka samu ɗa na jikinka to zai ɗebe maka ke saboda haka ibrahim yana addu'a ga allah a ba shi ɗa na ƙwarai amma bayan ya yi hijira bai ce a ba shi ɗa na ƙwarai da yana nan tare da waɗanda mutane na shi masu kone shi da wuta ba sai da ya bau yana ta addu'a a rabbi habli min a rabbi habli min a rabbi habli min salihin wa na hobe gulamin فبشرناه بغلام حليم وبشرناه سيبك ببشارة بغلام حليم لدى وانده أم يوم حقولي مكي ببشارة مكرباش دا أم يوم حقولي يد إبراهيم دا حقولي هكا كرباش دا أم يوم الله أكبر إبراهيم يا أبو أبو الله يا باش دا زولة إزاي كونغ الله تيك رجل الله تيك رجل كمور يقبع باني أنا جنوبنا يوم rabbi abi magalubun sai shi ma da sai mai tayi sai ta addu'a hasbi Allah wa ni'mal wakil addu'a wanda kuma da cewa annabi ya ce cewa Allah hasbi Allah la ilaha illa kai ma shi yasa lokacin da al'amari ba an dawo daga yake huga ba ne ba ya faru sai annabi ya ce wa ala sunna hasbi Allah wa ni'mal wakil sai suka dawo ma ba zai kuka ba ce a zai inda kuka ya ba ta yawa ba kun ji shirin da na da sarki ya ce ba a kudi ba hanyoyin annaba na hanyoyin ko ba samu gaba a yaya hanyoyin da su ne ko wani hanyoyin da ya gaba na ya gaba ne ya na ya kuma ya gaba na ya gaba amma ko koka ne a to a duba ma ce wa a duba an gaba kan sa'a masu da ka ba su da biyu ko kana na shi kar ko ba

لأنه أول أولادي فاطمة domin shi annabi Ismail shi ne ɗan gida annabi Ibrahim na farko da samu bayan wani jarabawa da samu ta sarrafa to bayan da wani da na farko da fara samu shi ne Ismail wani da biyu bin na tafafa sai an ƙara da wani jarabawa wa wani ra'ayi hamilu ma wa mini haka wani ce shi da kai tare da wata halin yana shafi daga ƙasar shafi da

جعلنا في ذلك سنة عليه شيء أكثر يرى في الدنيا نتائج كل قبل ذلك لأبي بكر وعمر بن صلاة وكان يقول عن عبدالله إشبال المسلمين أمام الله صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة ما نشمل يقول يقول كيف تبيع أولا نقول يا لا أعلم ko ya ka yi kuma za a yi. wannan da yake yin ya taɓa ta wata tazuwa mai duk ba ta a kan duk ba ta yi kai ba in ka ce ba kai da hali kuma ka kai da ka ce ba ka ce a ha hali ka ba ka ka ce ka ce ya ko ka ba ba ne kuma ta ko ya ba yana yake ba da sallah don haka yana ya shafa'i da wuri da mawar sallah ta gabata bayan ya shafa'i da wuri to yana so ya tada da rashin sallah ka gata shi wanda an daga kai haka Allah ta yi a nan wurin na karanta kuma na wurin gada ne na karanta cikin sai musu annabi ya kai yi sallah ta yi shafa'i da wuri ya bata ya dan sai ya tashi kuma babu abin da za ka yi haka nan za ka yi wa Allah ke maliki an ma maliki da za ya ce na yi na yi sama ci shi wa Allah amma wasu malamai cewa sun fi in ka yi shirwari da wuri in ka ta da dare, ka kuma kawo da abu da ya ce ya musamman da ka ba ta wurin ka yanzu sai kai sai in ka gama kuma wuri maliki ya ce to ni na san wani annabi ka yi da na yi to ni ma kai mai tambaya ka sani ni ma na tsawara da ni mutum shi shafa'i ne da wata riyar wacce ne iya ba da dora wadda annabi kai yi ni na so haka to kai ma kana so abin da mai kaso ka so ka so Allah ya shafa tambaya ta biyu mutum ce ta takan yi haila kwanakin watan ya za ta yi haila take yi hanya kwanakin wata ramadana in tana ni duk wata guda ta kai gaba ɗaya ce wata ramadana ba ta da lahiya ta yi masu ba ta da lahiya ta yi magani amma da zarar azumin ramadana ya wuce kuma ta yi kokarin cikin waɗannan na shawar da ranka abin da na duba da ya kokarin tun da dai tana kyawa ya amfani da azumin mafarka ramadana ya wuce ya abin da na duba tun da wakilin tura ta gare ta amma dai ta bi magani ta san ka sani ba a al'ada ba da wato ita mai al'ada in ya zama wato lokaci ma lokaci na abin ka kawo to san ba shi na haka na abin san kanta na al'ada zai saura da yaro ko da jini inda ciki da yawa ba a in tana gane ba ba wato tana tana gane sun ba ka gane ya hada jini in tana gane jini in ba ka gane jinin su ta ka ba abin da ka irko ko wani yaushe haka nan cikin al'ada ta duk wata ba tun da ta fara haka nan ta fara rashin lafiya a cikin mafi Allah ya gabata. Thank you. wancan tambayar kiran sallah ya ce kiran sallah ne sai biyu na suka